Wannan shine darasi na hudu a darasinmu na mathematics inda muke koya muku mathematics a yaren Hausa domin ku samu saukin fahimtar shi. Darasinmu na yau shi ne odd and even numbers. Odd and even numbers. Odd numbers, idan muka ce odd numbers, nambobi ne waɗanda suke karewa da ɗaya. Suna karewa da guda ɗaya ko kuma akwai guda ɗaya a cikinsu. Wato misali nambar da za ka raba ta biyu wanda ba za ta ba za ta baka daidai ba wannan odd number ce kamar misali biyar a ta biyu haka biyar ba zai yi araba ta biyu ba so biyar ta zama odd number idan aka raba biyar biyu dole sai dai ya zamanto ko biyu da digo biyar ko kuma ya zama biyu da kuma sauran lamba ɗaya so wannan su ne odd number idan muka ce kuma even numbers su kuma even numbers su ne lambobin da biyu yake iya shiga cikinsu lambobin da biyu yake iya shiga cikinsu su ne even numbers ga ƙarin bayani a kansu these are even numbers these are even numbers waɗannan even numbers ne 2 4 62 18 364 750 waɗannan dukansu even number ne saboda idan muka lura biyu za mu iya raba biyu mutum biyu biyu a raba mutum biyu kowa zai ɗauki na ɗaya ko kuma hudu a raba mutum biyu ga 62 ga 18 ga 364 ga 750 waɗannan duka nambobi ne wanda biyu zai iya shiga cikinsu so waɗannan su ne even numbers sai kuma ya ce these are odd numbers these are odd numbers waɗannan su kuma odd numbers ne 1 17 259 953 115 waɗannan su kuma even numbers a su waɗannan su kuma odd numbers ne waɗannan odd numbers ne ɗaya sha bakwai ɗari biyu da hamsin da tara ɗari tara da hamsin da uku sai kuma ɗari ɗaya da sha biyar waɗannan su odd numbers ne su biyu ba zai iya raba su ba yanzu idan muka ce ɗaya a raba mutum biyu ba zai yiwu ba sai dai su ɗauki rabi rabi ko kuma mu ce sha bakwai a raba mutum biyu sha bakwai ba zai a raba mutum biyu ba sai dai ɗaya ɗauki takwas ɗaya ɗauki tara kaga wannan bai to daidai ba ba zai yiwu ba so wannan ma haka idan aka raba ta biyu dole akwai ɗaya wanda zai fi ɗaya so waɗannan su ake kira da odd numbers sai kuma yace all numbers ends in 0 2 4 6 or 8 are even numbers all numbers end in 0, 2, 4, 6 or 8 are even numbers. Dika lambobin da suke karewa da 0 ko suka kare da 2 ko suka kare da 4 ko suka kare da 6 ko kuma suka kare da 8 waɗannan even numbers ne saboda 2 zai iya raba waɗannan lambobin gaba ɗinsu. Sannan kuma ya ce all numbers end in 1, 3, 5, 7 or 9 are odd numbers. Odd numbers 8 in 1, 3, 5, 7 or 9 are odd numbers. Duka lambobin da suke karewa da ɗaya, uku, that is 3, biyar, bakwai ko tara waɗannan ana kiransu da suna odd numbers. Ana kiransu da suna odd numbers. Saboda biyu ba zai iya raba su ba. So, wannan kenan so yanzu mun fahimci me ake nufi da odd numbers so sannan mun fahimci me ake nufi da even numbers idan baka fahimce su ba ko biki fahimce su ba sai ki koma baya ki kara fahimta kafin ki fara wannan exercise din saboda wannan exercise din yana da kyau idan muka zo tun kafin faɗa amsan sai ku faɗa da kanku so idan muki fahimci me odd number ba ko baka fahimci me even number ba ku mayar baya bidiyon sai ku sake kallo daga farko har sai kun fahimce su sannan mu yi attempting na wani exercise din za fara exercise yet ce fill in the missing even numbers fill in the missing even numbers ka cike guraben da babu da even numbers kada mu manta even numbers su ne lambar da take karewa da zero lambar da take karewa da biyu lambar da take karewa da shida lambar da take karewa da hudu ko kuma lambar da take karewa da takwas waɗannan su ne even numbers so a nan wajen number one ya ce a number one namun nan ya ce 56 58 ne za mu kara za mu kara biyu ne kawai kawai biyu ya gabu yanzu ka lura nan wajen 56 in ka kara biyu akan 56 nawa zai zama 58 idan ka kara biyu kuma akan 58 nawa zai zama zai zama 60 so ansa a nan wajen ita ce 60 mun gama da number number 2 28 sai nan bai sa komai ba mu za mu saka kenan sai 32 28 idan muka kara biyu akan 28 nawa zai zama zai zama 30 sai ku rubuta 30 ku a nan wajen so in ka ƙara biyu akan 30 zai zama 32 sai kuma na uku 38 bai sa komai a nan ba sai muka ce kuma 42 so 38 idan muka ƙara biyu a kai nawa zai zama zai zama 40 sai kuma ga 42 sai tambaya ta hudu 108 110 sai muka ƙara biyu akan wannan 110 din nawa zai zama zai zama to 112 sai kuma wannan 118 120 idan muka kara biyu akan 120 nawa zai zama zai zama 122 sai tambaya ta da ta karshe a wannan bangaren shi kuma bai sa komai a nan ba bai sa komai a nan ba so sai nan ya sa mana 358 357 358 idan muka cire biyu a cikin 358 idan muka yi minus 2 zai zama mai

a nan wajen shi kuma kada mu manta muka ce odd numbers su ne nambobin da suke karewa da 1 3 5 7 or 9 these are odd numbers odd numbers odd numbers that end in 1 3 5 7 or 9 are called odd numbers so 85 87 in muka ƙara biyu akan 87 nawa zai zama zai zama 89 the answer is 89 sai kuma na yace 33 bai sa komai a nan ba sai sa 37 a nan so anan nan wajen shi ma the same thing za mu ƙara biyu akan 33 nan idan muka ƙara biyu akan 33 zai ba mu me 35 33 35 37 kawai nan gobe biyu ne kawai za a gara sai 101 bai sa komai a nan ba sai sa 105 a nan so akan 101 ɗin idan muka ƙara biyu zai ba mu nawa 103

plus 2 zai zama 321 321 sai na ƙarshe bai sa komai a nan ba bai sa komai a nan ba sai zo ya sa 413 413 idan muka cire muka yi minus 2 a 413 idan muka cire biyu zai zamanto 411 idan muka ƙara cire biyu muka yi minus 2 411 minus 2 zai ƙara baka 409 haka zai baka so wannan shine ƙarshen darasinmu na yau ku kasance tare da mu a cikin wannan darasinmu na mathematics ku yi liking ku yi subscribe sannan kuma ku yi comment ku yi share kada ku manta bayan ku yi subscribe ku rika danna notification bell domin ta hakan ne kaɗai za ku rika sanin duk sababbin sukan da muka ɗaura ko na english ne ko na mas wassalamu alaikum wa rahmatullah